Assalamu alaikum masu kallon da sauraron barkamu da yau barkamu da sake haduwa da ku a cikin shirin labarin namu na yau Alhamis 14 ga watan Satumba shekara ta 2023. Da farkon labarin mu soma muku da cewa a yau ne Prime Minister Hucin Gadi Ali Lamini Zane ya wata ganawa tare da kungiyoyin ma'aikata masu ritaya na soja da na farar hula domin gabatar masa da matsalolin da suke cin karo da su a can cibiyar ta Kareni. a ci gaba da ziyarce-ziyarcen da yake ministan matasa da wasannin motsa jiki kolonel majar abdulrahman amadu ya yi wasu ziyara a ma'aikatu guda hudu da ke karkashin jagorancinsa ƙarin bayani a cikin wannan rahoto a mataki na farko ministan matasa da wasannin motsa jiki kolonel majar abdulrahman ahmadu ya kai ziyara a ma'aikatar bnda ma'aikatar da ke kula da mawakan nijar sun tattauna akan ababe da dama na ma'aikatar inda shugaban ma'aikatar ya mishi dalla-dalla akan aikin da aka rataya ma ma'aikatar da bnda da matsalolin da suke fuskanta a mataki na biyu ministan ya isa a ma'aikatar cncn ma'aikatar da ke kula da harkokin sinima da makamantansu a nan ma munisan ya shurare su da kunnan basira inda suka ce masa sun ɗauki alwashin tanya gwamnati wajen gudanar da ayyukan fina-finai da sauransu daga nan sai tawagar ta isa a bnn babban ɗakin tarihi na ƙasa kamfanin apec niger shine ƙarshen ziyarar ta minista a ko'ina minista abdulrahman ahmad ya isa yana samun cikakkun bayanai da koken ma'aikata wanda ya ɗau alkawarin shaye musu hawa nan gaba domin su tahiyar da ayyukan nasu yadda ya kamata shine babban gurin majalisar ceton ƙasa ta cnsp ta sa a gaba daga nasa waje gwamnan jihar yamai brigadier janar asmanu abdu haruna ya yi wata ganawa da wakilan jama'a da ƙungiyoyi masu zaman kansu da sauran masu faɗa a shi domin tattauna akan yadda kowa zai kawo tasa gudunmuwa a wannan yanayi da kasar nan ta shiga ƙarin bayani daga bakin magatakarda na gwamnan jihar asmanu sahabi wannan taron an zo ya zama ko kowane bangare na ƙasa sun kawo tasu gudunma abin da ake bukata shine bisa ga tsari wanda sun kaba duwa ana son ku kawo gudunma bizancen shika-shikai na harko wanda kamata a ce transition ta ɗoru kirsa gare su shikai na transition kuna ya kamata kawo shawara wanda gimshikai na kamata a sa saboda transition ki ga a kare ta cikin yalwata na biyu an ka ce ana son ku bada shi wannan rikon karya tsawon lokaci ya kamata a ce an yi shi amma cewa kada ya huta shekara uku tun da transition ce kenan tana lokaci takaitacce bayan kun ba da lokacin da transition za ta yi to ku ba da priority ne ne kuka son tsawon ga lokacin transition a ce an yi kenan a yi tsari ga abin da ya kamata a ce a yi na warko ga abin da ya kamata a ce a yi na biyu ga abin da ya kamata a ce a yi na uku na hudu na biyar ta ingancin yawan wannan transition ke bayan shi an zancen valor fundamental kenan al'adu da abin da ya kamata duk a ce na kwayo da ya kamata a yi a kiyaye baya aina finirkin priority kamar an haɗi me ya kamata a ce an yi ta wata son ta lokaci ƙaidadde kenan ya kamata ku kawo shawarar ku tsawon wani lokaci wanda kuka ba da transition to menene ya kamata a ce transition ta yi cikin wani lokaci bayan shi kuma akwai matsaloli saboda duka ya kamata ci tsari wanda akwai yanzu to tsarin ya kamata a ce an sake shi a kawo sabo bisa ga karatu da an kai bisa abin da ya wakana da abin da ya huce da kurakurai wanda a gani cikin abin da ya huce to ya kamata bisa ga wannan a yi uwani da abin da an ka gani sai a kawo shawara bisa abin da za a yi gaba wannan su ne a gurguji abin da gubanar ya ce amma ya ce wannan abin ya kamata in za a yi shi to a sani akwai zance wanda kamata a kawo na zancen son ƙasa. sai mu yan kasa mu cikin aikin da za mu yi mu nuna son kasa mun bar son kanmu mu kaɗaya sai ya zama ko muna mutane masu kiyaye da doka sai ya zama ko muna mutane masu aiki da gaskiya masu kushe ma rishin gaskiya sai ya zama tuko mun zama ko yan ƙasa masu son zaman lafiya sai ya zama to mun zama to yan ƙasa masu son juna to wannan shine zai ba da dama duk aiki wanda an kace an yi jikin shinkiɗoɗi wanda an ka shinkiɗa to duwar suke da kyawun idan ya zama tuko ba son kai ba son ƙasa ba son juna akwai handama akwai zalunci to duk abin da an ka shinkida to ba za a yiwuwa ba a ji gubernur a cimma guri kenan sai ya zama tuko mun ma 'yan ƙasa gaba ɗaya mun sake halukan mu ba doka ɗaya za a sake ba bayan shi ya magana ta zance na haɗin kai na 'yan ƙasa yankaci na yi wanda muke ciki to ya kamata a ce wannan haɗi kan ƙasa ya zama tuku shi ne eh, goranmu shi ne busolikinmu cikin wannan aiki wanda za a yi daga jihar yamai sai mu koma jihar maraɗi inda gwamnan jihar ta maradi kwantarola na 'yan sanda isu mamma ya yi wata ziyara ta ba zato a kwandago wurin da ake ɗiban zinariya da aka rihe da ke cikin barikin ɗan isa ƙarin bayani ta bakin abdi hayyajimi da nasir na kakale makasudin wannan ziyara ta gwamnan jihar maradi a kwandago shine gani da ido yadda jami'an tsaro ke gudanar da aikin tsaron wannan wuri mai marabba'in eka 60 da ayar dokar taron majalisar ministoci ta ranar 8 ga watan nuwamba na shekara ta 2021 ta ba da izinin rihe wurin ganin irin asara rayukan da aka yi a lokacin da ramin ya rubuta da waɗansu bayan allah a yayin da suke ɗibar zinariya nan take gwamnan jihar maradi maman Isihu. ya jaddada dokar da ta hana amfani da wurin har sai abinda shawarar da za ta hada hukumar kasa da masu amfani da wurin za ta tsaida a nan gaba kamar yadda za ku ji a cikin bayanin da ya yi. Wato abin da kamu nan na neman zinariya mun samu labaru ne da cewa ko da yake an ruhe shi an sa jami'an tsaro su kula wurin su sani kowa ya shigo da kai na mace zuwa asuba wasu na shigowa shi wannan ramu da kuke gani na su nemi zinari muka ce ah to ya aka yi da aka rufe aka ji a matsaro a wani kai samu hanya ya shigo sai mun ƙara bincike gaba mu gane mu ke faruwa sai mun gane cewa shigo wannan idan muka ce ma baka aikin mu ne ko an gama kai da su an shigo ko su ma ba ba su cika aikin su kalibon da post ne na jami'an tsaro amma gaban shugaba mai gana an gina ba ba san aikin bane an hada kai da masu yin abun ne saboda kowa ci umfana abun alhali mun san ko me yasa aka rufe shi wanda ya tuna da shekara biyu abin da ya faru nan wurin mutum su karsa ya kansu masu yawa ne wasu har zuwa gansu ba suna kasa da haka aka rufe mata kan rufe shi ne muka ji hankalin mu zaman lokaci daga yau wanda aka yi za mu sa hannu bisa kan shi kalan amma daga yau kowa bai da izini ya iso nan sai in an ɗauki matakai wannan wuri ana guda shi saboda a neman zinariya shi ya samu ka zo da mu ji hankalin mutane su gani abin da ke ciki. Yin tsari na gari a hukumance domin ɗibara ita wannan zinariya zai taimaka ainihin wajen cimma burin gwamnatin Sinespe na ganin ƙasar mu Nijar ta mallaki arzikinta kuma 'ya'yan Nijar ne ke cin gajiyar arzikin. Har yanzu a maraɗin dai bayan ziyarar da gwamnan jihar ya kai a Kwandago wurin da ake ɗibar zinariya, kwantarola janar na 'yan sanda Isu mamma ya ziyarci wurin da ake aikin wankin zinariya da ke cikin barikin ta ɗan isa har yanzu dai Abu da ya jimi tare da nasir na kakali na ɗauke da rahoton a yayin ziyarar ba zaton da ya kai a kwandago wato wurin da ke kumshi da zinariya a barikin dan isa gwamnan jihar maradi kwantarola janar na 'yan sanda maman isuhu ya ziyarci wurin da ake aikin wanke zinariyar wurin wanke zinariya ana aiki da furodi wanda suna matsaloli masu yawa akan lahiyar mutane lahiyar dabobi da ma yanayi duka gaba daya suna gurbata ruwan da muke sha ka kenan duk wannan in babu tsari mun ja maka cuta kenan haka za mu je can kuma hankalin mutane a tsayar da wannan abun a dakata a ba iko lokaci saboda bi matakan da kamata da a mutane hanyar su zo su yi wannan aikin amma a yanzu da yake an hana kowa ya dakata ya jira in Allah ya so har mai an san da akwai wurin ga kasan da ya kamata 'yan kasa su nutsu su samu abincinsu. Daya daga cikin masu aikin zinariyar ba cikin ka'ida ba ya isa da godiyar shi ga gwamnan jihar Maradi da ya kai musu wannan ziyarar ba zata. Mai maganar ya nuna goyon bayansu ga sojojin kasar nan tamu a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Brigadier Janar Abdulrahman Chani. Sannan ya isar da kukansu ga gwamnati suna da buƙatar a yi ma wurin ɗibar zinariyar tsari a hukumance domin ƙasa ta amfana kuma su ma 'yan ƙasa su ci amfanin wannan arziki na ƙasa. Eh, Allah shi masa albarka ba daya duk wanda ka gani dan Niger ne kuma dan region ke dan Isa ne kuma wanga abun yana taimaka mu ina addu'a Allah ya zauna da kasar mu kuma ya ba duka talaka ci gaba ni da kaina dana mai rai yanzu da 27 gari ne ina da mata hudu wallahi tallahi wanga abun yanzu shi dake gari muna sa ana yi wa soji addu'a da Allah ya ba su kasar ga ubangijin mu Allah gurin da ke gare su na alkhairi Allah shi taya su mu talakawa mu bayan Allah mu bayan in mun samu matsala kuma ba ku jin daɗi wanga mutanen lalle da kaji aka sa gaji tunda jami'an tsaro ne tsaro aka sa su amma wallahi tallahi wani fanni taimakon mutane suke rami biyu na shiga na sahara na suka a yau din mun hidda zinare ta turwa sanin mun saida kuma za rarraba mu ci abinci. Hido tsari a hukumance domin amfani da wurin ɗibar zinariyar zai taimaka ainihin wajen samar ma matasa aikin yi ba tare da sun je diga ba a waɗansu ƙasashe inda ake zub da mutuncinsu da kuma mutuncin ƙasarmu Nijar. Ɗaliban jami'an birnin Yamai sun yi wani jerin gwano a yau ɗin na goyon baya ga majalisar ceton ƙasa ta CNSP inda suka fitar da wata sanarwa kamar haka. Tun da ranar 26 ga watan jiya da sojoji suka yi wannan juyin mulki ɗalin kamar jami'a da abin muni sun yi tsokaci sun yi cir da allah wadda da abin da masu jajayen kunne ke yi a nan nijar sun yi cir da allah wadda da irin katsa london da wannan shugaba na faransa ke yi mana wanda aka ce ma makaron to muna kiran shi muna ja mai kunne muna mai gargadi da shi zaman shi a makaron shi dai in ya karo gaba ya kara i zai zama makaroni mu kuma a Nijar a Nijar in ka zama makaroni sai mu sa matun kafa mu canja kuma kuma ba ai eh saboda haka kwamitin zartar wani ɗaliban nijar masu karatu a jami'a ta abu Muni suka kira ga wannan makaron in ko kuma makaronikin zai zama nan zuwa gaba da shi hankali bayan juyin mulki sojawa sun hito sun ce wannan jakadai na faransa da annan Nijar. shi tattara ina shi ina shi shifar kasar mu domin kasar mu ta uwaye mu ce ta kakanni mu ce ba ta shi bace ba a yi ciki ba babu cibiyar shi a ciki shifar bar kasar mu amma shi ya yi taurin kunne ya nuna cewa taurin kunne gare shi bai san kuma taurin kunne dan Nijar da kun sani akwai yahiya amma taurin kunne ban cewa an kai ga wanda kai mu saboda haka wa'annan sojawan na Faransa da annan Nijar muka ce ma waɗanga sojawa namar suka ɗauki mulki sai na sife kenan su te musu kwashe iyakan nasu da da sun gaya musu sun ki tahiya to wanga zaman da man kai mun yi tsayin zaman durshi mun yi tsayin gwamen jaki zaman tashi mai kwaɗai ba za mu tahiya ba muna nan kullum dare da rana kan Nijar ba mu ko ina sai mun tabbatar da cewa wanga Nijar ta mu ta kakin nan mun bar muna gado ta dawo gare ɗazu da harshen turanci na na hada muku 'yan ƙaramin tarihi da aka yi tsakanin Nijar da Faransa a can da lokacin mulkin mallaka da tsohon shugaba na Faransa wato General Gold da ya ga alamar cewa Faransa din nan ta yi kusan hita daga cikin duniya gaba ɗaya ya taho ya yi baki cemakin Afirka ku zo ku kama mana mu yaƙi Hitler ku kama mana mu samu incin kanmu in mun samu incin kanmu za ku samu naku mu ne muka dosu gani suke in ba dan yan Nijar ba in ba dan yan Afirka ba in ba dan bakaken fatar gamu da yau babu zancen Faransa har abada shi yasa a harshen turance wani tsohon shugaban ƙasa nan Afirka yace sal za de l'Afrique Paris sera envoyé kowa sakan sannan muna kiran ga shugaban ƙasa na Benin nan kusa lalle ya nuna mana shi ba ɗana ba Afirka ba ta irin irinsu. afirka ba ta bukatar irinsu son shi kai shi gama faɗa tsakaninmu da 'yan benin mu kuma da 'yan benin dan jimma da dan jimma ne ya yi kaɗan sharaba mu haka muka kira ga ƙyanwan mu da benin su ɗauki mataki su tura kayan banza su kore shi in shi na iyawa in makaron na ko makaroni a ɗan uwan shi shi bi shi akwai su da yawa wa'anda ƙyan nijar ne sun ga kamar can faransa ta yi musu nan sun tafi saboda haka duk wanda ya ga nijar in ba ta yi mishi duk wanda ya ga alamar can ta yi mishi duk wanda ya ga alamar makonankin ya yi mishi mu ga hanya zuwa in an rufe hanya sama shi ta kasu ta yi allah shi hanya mai mu nijar ta mu ce ta kakin nan mu ce muna nan ba za mu tafiya ba mun yi zaman zaman zaman zaman zaman zaman eh a nan cikin gida muna kira ga cnsp da duka wanda ya ci amana ƙasar duk wanda ya tabbatar cewa ya ci kuɗin Nijar dala guda saboda yau abin kumya ne yan Nijar abin kumya ne a ce ana hidda mana lu'ulu'u ana hidda mana man fetur ana hidda mana uranium ana hidda mana arzikin ƙasa na kakin nan gabanza a ɗauke shi a kai wata ƙasa amma a ce yau hadda lantarki wanga na banza sai an mana gori hadda lantarkin banza sai an mana gori Lantarki ga kuma da an ka yi shi shi makuranki in bai jin hausa in shina jina wa'anda a can yan nijar hausa su faɗa mishi cewa nan ga ɗaliban nijar masu karatu a jami'a ta abdul mumuni sun yi to sun yi wanga tsokaci wanga lantarkin lokacin aka yi shi shi wanga tsohon banza mu ya san wanda an kai in bai tarihi ta yi tambaya wani an kai wannan ne a can kai cewa mu kyan nijar mu adda ruwa kuma wanga lantarkin a cikin ruwa za a yi shi tsohin da masu hankali ba na yanzu suka ce maken Nijar ku yi haƙuri ku ku bari wanga lantarkin a yi shi a Nijeriya idan aka yi shi kashi saba'in a cikin ɗari ku za a ba saboda ku in aka yi wannan gidan lantarkin a Nijar su can ba su samun ruwan da kai musu don samun lantarki kenan nan taimakon da an kai in ma ba ku tarihi ku sani mu kyan Nijar muna muka taimaki Nijeriya don ta samu huta. ba su ne suka bamu ba a'a ta mu ce dan da mu na aka yi su ya mun gara ma sai mu kace mutun shi daga yau ba ruwa ba su karhuciya to amma amma mu kan Niger amma mu kan Niger mun da su sani ce mun da su sarauniya mun da su alfa sebu tausayi gare mu tausayi gare mu amma in sun ci gaba su ci gaba mu gani za mu tsaya har gaban goma ga wanda tsaya za mu gani wanda tsaya kan Nijar muna nan tsintsiya madaunin ki babu wanda ya sayar ba mu sai mu je a jihar da magaram inda mazamna unguwar share zamna da karkada da rumbun laka dukansu a communicat suka yi taron gangami da addu'a domin allah kare kasar mu nijar kasimu tare na dauke da karin bayani tubarkalla ɗaruruwan al'umma ne mazamna wato wannan unguwa share zamna karkada da kuma unguwar rumbun laka cikin kwamin hudu suka taru wato a yau da safe tamkar tsintsiya domin nuna goyon bayansu ga magabatan ƙasar nan a samun gaba shugaban majalisar sojojin ƙasar nan general de brigade chani abdurrahman da kuma fara ministan rukun kwarya ali muhammad lamin zain haka mazauna wato wannan ungoyi daban-daban sun yi addu'a sun tashi tsaye sun yi salloli domin roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara tabbatar man da kwanciyar hankali sannan ya kare kasar mu da kuma al'ummar ƙasar nan gabaki ɗaya daga dukkan waɗansu miyagun azzalumai mun yi tir da Allah wadde da tsohon mulki wanda ya huce aka yi cin rashawa a cikin shi aka yi cin hanci aka yi rishin shari'a a ciki don haka mun yi allah wadda da wannan tsohon mulki da ya huce baya ga haka muna allah wadda da eh, sai da yawo da imowa ka samu takunkumi na tattalin arziki da na wasu abubuwa daban-daban don haka mun je wadda wannan abu da suka yi mu mutanen karce share zamna da rumbun laka da karkada mun yi tur da Allah wadda da wannan abu da suka ɗauka a kanmu. Baya ga haka nan, kahin in kare muna nuna ta'aziyyarmu da rishin jin daɗinmu ga abin da ya shahi abokanmu, maƙwabtanmu na Libya da na Maroc da suka samu eh, abubuwa da suka same su na ruwa da iska da suka samu mutuwa da asara ta dukiya mai yawa. Baya ga haka, muna nuna godiyanmu ga ƙasashe wanda suka mumu goyon baya. tun da muka shiga cikin wannan hali na takunkumi cewa da burkina faso da mali da gine da suka kawo mana goyon baya suke goyon baya mu muna nuna mu zuwa gare su kuma muna karwa wahalo don mu tare da su a ƙarshe mahalarta wato wannan addu'a da aka yi domin kwanciyar hankali a cikin ƙasar nan tamu sun yi unhwani da wannan dama domin yin godiya ga wasu daga cikin mahalarta wato wannan taro 'yan unguwar alhaji saka mai karahuna da alhaji abdu waɗanda su kawo tasu gudunmuwa ta hanyar ba da wato kayayyaki sarka fi sabilillahi daga ciki har da raguna guda uku da aka yanka domin yin sarka fi sabilillahi ga dukkan ɗaukacin al'umma wato mabukata. a ci gaba da zagayen da yake a cikin unguwannin ya mai shahararren mai wasan tabasu takana tingiri lampo ya kai ziyara a yau ma a cangare gudal goru da samba alkali domin wayar da kan jama'a kan kwanciyar hankali da zaman lahiya su tabbata a cikin ƙasar nijar musamman ma a cikin wannan yanayi da ƙasar tamu take ciki sai mu saurari bayanin tingiri lamfon. don ka an tanka jingiri lamfo jakadan zaman lafiya ana zancen zaman lahiya kenan an kawo zancen ƙasa ina ake da buƙatar zaman lahiya a ko ina ake son zaman lahiya muna da buƙatar zaman lahiya cikin afirka cikin duka duniya gaba ɗaya har mu muna da buƙatar zaman lahiya to shin zaman lahiya ya ake samunta sai ka san mi wa kake ka so ƙasarka ka san mi azama ɗan ƙasa ya zan yi in taimaka ma ƙasata e wannan duka cikinta ana samun alhakin makwabtaka shine yau muke zagaya muna jan hankulan mutane bisa zamantakewa bisa eh, eh, rayuwar makwabtaka alhakin makwabci in ban mu ba makwabtanmu ba mu ba juna girma ba muna tozarta juna muna kumyata juna baiwa ina zancen kwanciyar hankali za a samunta ina za a zancen son ƙasa to kun ga dan shi ne ni shiga unguwa unguwa mai gari shugabannin eh, sarakan ƙauyuka malumai uwaye da matasa duka na ungoyi mun tattara su yau muna eh, mun fara samdi rasubdu naf za mu kare wanga wata da atahe na sama oktobar kenan ra 20 ba ɗaya lodi zinaf insha allahu. za mu zagaya cikin ungoyi 136 mu ja hankulan mutane mu tara waɗanga da Allah ya ba su ma a daraja da albarka sarakai mai gari malamai lotiza masu albarka lotiza duka mai albarka ne haka da matasa mu tuna steshu mu tuna shetu da eh, alhakin makwabtaka su ba da ƙarfi bisa wannan malamai Allah ya biya su suna kokari su ƙara kokari cikin wajin nasu bisa alhakin makwabtaka haka kuma eh, uwaye a cikin gidaje su sha hankulan yaransu bisa alhakin makwabtaka haka kuma eh, shugabanni sarakai ko mu ce mai gari su ɗauki alkawali da suna tunashe mutane suna tattunashe mu gida zuwa gida mutane su kama juna a zanka anniya da makwabtaka e to shine son ƙasa. To jama'a masu kallon mu da sauraron mu annan muka zo karshen labarin namu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu zo muku da wasu sabbin labaru a madadin abokan aiki da suka kama mini ni da na gabatar da shi nake ce muku mu kwana lahiya.